Salamu alaikum yan uwana mata barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu daga mu sai mu mu faɗi abin da ya dame mu da nufin neman mafita. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone mana ido da kuma gudunmuwar da mata ke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. ɗauki hankalin shirin a wannan makon shine faɗi tashin da mata ke yi a gidan aure da ba safai ake yin magana a kai ba. Kuma sau da dama matan da ke ta maza su ga sun rufa wa gidajen aurensu asiri ba a san suna yi ba balle a yaba masu. gaskiya na nuna sosai cikin wahala da talauci abinda ake ce ma bakin talauci ja duka na ganshi tunda uwata ta kai ni wannan makarantan ta kama hannuna ta ba yar uwana ta ce ta rike ni ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na kirmana da dorina ake mini bulala mai baki biyar wato in yaran sun yi barna in na ce ba ni bane ni ne shi an min bulala kowane walakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki ganin shi tunda aka kai kai ni wannan ɗakin nan aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na shekara da ya dai ishirin da biyar ni ke biyan kuɗin ɗaki. Yawancin mutane suka wa wai wani abun kaddara ne a wani abu ba kaddara ne, ba gagganci ne. Zan yi tallan duba kaina in biya kuɗin asibiti in biya kuɗin ruwa in biya kuɗin laiti in biya kuɗin daki in kuma nemi abin da idan na haihu zan cire kaina asibiti in kuma nemi abin da ina haihu zan zan sayi rago in bayar a ce mijina ya sai ai sunan ya yanzu cin zarafin banda na duka akwai social violence wanda zai hana ta ce mu'amala da mutane yanzu kuma wanda muka fi ma samu shine economic violence na dafa wake na kuda ya kama na kuma dafa wake na kuma aza wake ina tallan na na kuda saboda ina neman kudin da danje asibiti ku biyo ne ku sha labari Kafin mu kai ga batun ta maza da mata ke yi a gidajen aurensu, bari mu taɓo harkokin siyasa wani fannin rayuwa al'umma da aka bar mata a baya ƙasashen duniya musamman ma a ƙasashen mu na Afirka. Wata mace da ta ɗauki hankalin 'yan Najeriya da kuma masu bibiyar shafukan sada zumunta yayin yakin neman zaben da aka gudana a Najeriya ita ce Hajiya Aisha Yusuf 'yan da waɗansu ke yi wa lakabi da komi da ruwanki sabili da sa baki da kuma goyon bayan da take nunawa duk inda ta ga an take hakkin wani kama daga fafatuka ceto 'yan matan Chibok da kuma gangamin neman yi wa tsarin aikin 'yan sandan Najeriya garan bawul da matasa suka yi da taken 'yan sas. A baya-bayan nan Ganinta a cikin hijabi tana rawa a wani gangamin yakin neman zaben ɗan takarar shugaban ƙasa ya karraɗe kafofin sada zumunta abinda waɗansu ke gani ya ɗauki hankali ne sabili da tana mace kamar yadda ita ma Aisha ta bayyana a hirarta da kallabi. babban abin da na yi ban mamaki shine akwai wanda yake wanda gwamnan gubernatorial candidate na kaduna state wadan mm, takarar eh. gwamna na kaduna eh, state akwai bidiyon shi da aka gani inda yake nan zigidar haihuwar uwa da mm. yake ake wata ta ɗauki bidiyo da sauransu shine ya zakaran gwamna ya zama da aka ce wai ya ci zaɓe. abin bai dame su malamai har fitowa suke ana ce a zaɓe shi wannan ba abin magana ne a wajensu ba amma wai macen da ta yi rawa wai hawa suna ce a cikin hijabi hawa su ta suke wai in cire hijabin wishes shirka tunda shirk mutum da yake Allah sa hijabi hukunci ne daga wajen Allah sai ga wani ya zo a ce maka wai ka cire hijabin dan gani yake ai shine yake da abin da din hijabin din da sauransu to kina ganin irin waɗannan kushewan da kuma eh, sa baki da mutane suke yi na daga cikin dalilan da ya sa mata da dama sun cancanta za su iya suke da ɗari-ɗarin fita harkokin siyasa ma baki ɗaya a akwai wannan eh, akwai wannan sosai da yake zaki ga mace ma in ta fito tana tana cikin siyasa sai ana ce mata karuwa ana ce ana kira ta sun ba irin sunayen da ba a kiran kiran su saboda haka wani yakan sa wasu matan masu ki fitowa su yi abin nan amma babba abu dan mutane za su yi magana mutane sun saba magana ba irin sharri da ba su kama ba muddi dai kana ma da murya muddi dai kana wani abu dole sai an kawo maka irin shari daban-daban ka bar mutane da da surutan su ta yi tunda Allah babban abin shine yake duk abin da ake yi zuciya actions are judged according to intention ai hadisi ne na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk abin da mutum zai mutum allah na duba zuciya mutum dan in kai san abin da kike ga abin da ya kamata ne kuma kin fito kuma kina son ki kwace haƙƙin jama'a kuma kina son ki kula da jama'a duk wani abin da mutane za su faɗi bai kamata ya dame ki ba amma it's part of you wani kuma ki ga sai ka ga mazajen mazaje wasu ba su yadda mata su yi siyasa wasu kuma irin iyaye ne ba su yadda ba wasu kuma kawai dai jama'a ba ko da wasu kuma rashin kuɗi wasu dai abu wasu sai su ah, ba su zaɓi mace ba amma sai ka ga gardin da ya ce maka wai ba zai zaɓe ki ba kina mace rashin ba kunya ba tsoron Allah zai zai same ki ce yana neman wani abu taimako wajen ki da ke mishi taimakon kuma bai san cewa da gwamnati din da zai zaɓi mutanen da suke idan suka shiga ciki za su ɓata ƙasar wahala da talauci da kunci za ta samu mutanen amma za su ce wai abu za su zaɓi mutane ba a wani lokacin wani abin kuma suka ga kamar rashin hankali ne ko kuma rashin dai ganewa ne dai ni ba na ganewa amma dai babban abin da mata ya kamata su sani shine cewa harkar siyasa takan shafi komai da komai cikin rayuwa kuma a cikin Najeriya ne da muke ciki mata sun fi wahala 'ya'yanmu ake kashewa matan da muke wahala ana wa mata fyaɗe ana ana hana mata samun aiki wasu da suka zama yan gudun hijira suna nan suna fama Allah kaɗai ne irin halayen da suke samun kansu saboda haka siyasan nan idan mutane ba su tsaya sun shiga wannan siyasan ba haka za mu yi ta samun mutanen da suke shigowa za su zama su shugabanninmu suna abu da suka ga dama kuma yawancin mutane suka cewa wai wani abin kaddara ne a wani abu ba kaddara ba ne ba gagganci ne idan ba mu yi abin da Allah da ya kamata ba ya za mu zo mu ce wai kaddara ne mu muka dawa kan ba. To idan har yanzu mata suna fuskantar irin waɗannan ƙalubale za a iya cewa kenan an ci gaba a wannan ƙarni da kuma zamani? Tambayar kenan da kallabi ya yi wa barista Amina Umar Useni ta ƙungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kano. gaskiya duniya ta ci gaba idan muka duba abubuwan da da suke nesa sun zo kusa amma duk da ci gaban da duniya ta yi gaskiya mata suna fuskantar kalubale da yawa wanda kusan za mu iya cewa idan aka dufa madafin iko da harkar ilimi da harkar lafiya da harkar shari'a da harkar zamantakewa za mu iya cewa gaskiya mata har yau ci gaban mu bai kai yadda ya kamata a ce mun kai ba tunda dukkanin addinanmu sun nuna cewar mu abokanan tafiyar maza ne ta wajen ci gaba da bunƙasa iyali da kuma ita kanta duniyar. To idan kika duba yanzu za mu iya cewa kusan kwanan nan ne ma America da ake ganin ita ce ta ci gaba. aka samu a karo na farko an samu mace ta zama mataimakiyar shugaban ƙasa wanda su fiye da shekara 200 suna yin dimokuraɗiyya. sannan idan kika duba a ɓangaren lafiya har yanzu idan kika ɗauki alƙalama ko ƙididdigan da mata suke mutuwa a asibitoci za ki ga alƙalama sun shallake hankali za ki ga nan mace ba ta samu ci gaba ba saboda ƙasashen da suka samu ci gaba a wurin ɓangaren haihuwa ƙalilan ne idan kika danganta su da matan da suke mutuwa duk shekara miliyoyin mata ne suke mutuwa duk shekara miliyoyin mata ne suke yin bari mata suna iya kasa samun ɗaukan ciki saboda rashin ci gaban da aka samu hakanan idan kika duba bangaren shari'a za ki ga cewa har yanzu idan misali duba da in yankin da na fito da kuma ma dai najeriya gaba ɗaya za ki ga cewa a kotunan mu ƙanana wato kotunan shari'ar musulunci da kotuna na magistrate za ki ga cewa mafi yawan mutanen da suke zuwa suke kawo korafi ko suke kokawa mata ne saboda an danne musu haƙƙi a zamantakewa aure kuma ana cin zarafinsu ta hanyar duka ko ta hanyar hana su abinci ko ta hanyar kulle su a gida da dai makamantansu. ɗaya ɓangaren har yanzu mace ce za ta kawo ƙarar an batta da yara ko an ƙwace mata yaranta ta shiga cikin wani hali kamar yadda duniya yanzu muke ta neman ya za a yi a yi maganin wannan domestic violence wato cin zarafin mata to yanzu cin zarafin banda na duka akwai social violence wanda zai hana ta ce mu'amala da mutane yanzu kuma wanda muka fi ma samu shine economic violence wato miji ya zo saboda shi ya kamata ya ajiye mata a gida ya ciyar da ita ya shayar da ita ya bata sutura ya bata muhalli sai ki ga dan wani abu idan ya hada su ya yi mata wannan economic balance ya hana ta abin da yake ta ne so gaskiya idan aka duba irin matsatsalolin da mata suke ciki da asibitoci da bangaren shari'a da bangaren ma madafan iko za a ce gaskiya mata ba su samu wani ci gaba ba ko a bangaren addini za ki ga malamai masu faɗakarwa malamai masu yin wa'azi a masallatanmu da cocina cocinanmu maza ne suka fi rinjaye a wannan ɓangaren kuma mafi yawancin lokaci ba su fiye yin fatawa ko wa'azi a kan laluran mata ko akan haƙoƙin mata ko yanda za a kula da mata ko yanda za a tarairaye su ko yanda za a tabbatar da cewar an ba su abin da yake na haƙƙinsu so a wannan ɓangaren gaskiya za mu iya cewa da saura ba za a ce an samu ci gaban yanda aka dangana da abokanan tafiyanmu na rayuwa maza za mu ci har yanzu gaskiya muna baya. madalla mu a wannan makon wata mace ce da aka tauye wa hakkin samun ilimi ta kuma fuskanci ƙalubalen rayuwa iri-iri da ya sa aka yi wa lakabi da dangana labarin rayuwarta sai wanda ya ji waka bakin mai ita aka ce tafi daɗi wace ce dangana sunana fatimatu muhammad watara wanda aka sani da lakabi malama dangana Elias AKK ni da talauci mun je fenshi. Ke da talauci kun je fenshi. Insha Allah. Na ji su. Masha Allah. To a takaice aka ce malama dangana wace ce malama dangana wadda kowa ya fi sani kenan. To malama dangana dai na farko mace ce wanda ta zama 'yar adam wanda aka halice ta a cikin uwata hajja lauratu jimalan da alhaji muhammad abdullahi alhassan watara mahaifina shine sarki wangaren kuma shi na biyu mahaifiyata kuma uban da uwar da ta haife ta maryama abari da sharubutu abari uwansu daya ubansu daya to sababiyansu allah ya kawo ni duniya amma ni ba kowa ba ce sunanki ya tafi nisa saboda irin taimako da irin ababen da kike yi ya aka yi haka daga nan aka fara alhamdulillah farawa dai gaskiya na nuna sosai cikin wahala da talauci abinda ake ce ma bakin talauci ja duka na gan amma sun ce iyaye na da suka haife ni su Allah ya su wadatattu ne kuma ina son mata da maza duka na duniya mu gane kaman ciki mararraba ne kowa ya fi ciki tunda kowa ya bi kuma kowa da jarabtan da Allah zai sa ya iso ya gani amma ni dangana na farko an aure 1976 23 March gaskiya auren da aka mini ban so miji na ce ban so aka ce tun da shi aka bani shi na zauna to yar uwana ta rika ne. kuma rikon da aka yi min an min riko ne kaman wanda ba ba a santa ko ina kamar boya shi yasa ba kai ni su ba kuma jama'a duniya duka su sani tun ina karama na ta kama hannu na ta kai ni makaranta suna makarantarmu mu manja da waje da inna la masu abirin malami mu shine malam mamman cicadu daga Accra Kauli tunda uwata ta kai ni wannan makarantan na gama daga alif zuwa abajada ta kama hannuna ta ba yar uwana ta ce ta rike ni ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na girma nan tun wannan kankantan kamar shekara nawa nai kamar shekara takwas har yau baki taba zama aji ba da bangaren islamiyya da boko to shi ya aka ke to nan nike son jama'a duniya su gane kaman abinda Allah ya zana ma bawa ba wanda ya isa isha kuma kowane rayuwa dan adam zai bi ciki in dai na masuwan rayuwa ne dan adam ya damu akwai limit akwai karshe ban taba zama makaranta ba ya ta rika ni da bakin nan ni da kai na cikin wahalan gwamar-maya na takaici ba azaban da ba a nuna min da nike wurin riko ba daga cikin azaban da aka nuna miki na riko wanne ne yanzu aka baki taba mantawa akwai wanda ba zan taba manta ba ana bari na da yunwa ina iya zauna ban ci abinci ba she na zagaya na je na ga kaman cikin kaya irin an bar tuwo ya kaman kwana biyu yayi hunhuna da muna da gwangwanin da ake zuba ruwan dauda su ku gafarce ni kaman ba haya su fusari ruwan dauda to she na ci tsoro kaman idan aka ga wannan abincin an tilasta mini in ci she na je na saka ciki she yar yar uwatan nan da ta gani shi ta gaya ma uwarta suka bari na cire na zauna na ci ba zan taba manta kuma ban karya na gamu da Allah na biyu da ba zan taba mantawa ba da dorina ake mini bulala mai baki biyar wato in yaran sun yi barna na ce ba ni bane ni ne shi an min bulala abibin ga ban taba manta da shi na uku da za mini aure na ce ban son miji cikin karatu na ni da kaina na zauna kuma ita yanan na mijinta malami she ya dace yana da almajirai shi sashe na doki bakin nan abajadan nan da na iya nan shan na bin su suna karanta da ni har na sauki yanzu haka wasu na amerika kar yadda nake ganin sun ji sun tunani dangana to ku ba ku karanta da ni da ni sauka shi suka sai allo za min walima she na je na suguna gaban shi na ce wane to gashi dai ni dai nayi dabara na sauke qur'ani na za min abiya min shi suka ce min shi na ji kunya wurin biya kuma gaskiya da Allah shi ya aji al'amarin shi ba wanda ya sa ya kau da shi da aka kani fage a gaban allo shi na karatu to ce miki daga wannan rayuwan da na bi ciki na ce ban son wannan miji na fita na zo wurin mahaifiyata she kuma aka bani kuma sabon miji da uban na ke lokacin da kike shan wannan wahalar duka mahaifiyanki me take faɗi sannan suna da labarin hakan na faruwa suna da labarin kin san manyan da masu zumunci ne da kara mm-hmm. na gudu na zo kaule gida Allah ji kan rafa ne na shamsu jimana ya yake ga uwa uwana she ta ce mai doki diyanka ka koma da ita mutuwa bai raba su ba aure ya raba su she sa ni mota in koma da bayan auren kika komo gidan mahaifiyar eh, eh. na komo na ce ban so she aka sake kuma bani miji uban ƴaƴa nan hajiya da aka daura aure na aka kai ni gidan miji wannan ofisin gada muke ciki ya fi dakin da aka kai ni girma ba gado ba kujera wani katifa karami na iski da muka kwana daya biyu uku aminin shi dai ya bashi katifan aro izo hmm. ya ɗauki. sai mahaifiya na ta min magana ta ce Fatima na ce na ta ce ban son ki je nan ki haihu ki je nan ki haihu kowane walakanci za ki ga gidan aure wani ya riga ki ganin shi ke hakuri kenya albarka. kin ci amfanin shi wata rana to shi ni ma ne mu kai na faɗa ka amin na farko ban zauna yanzu na biyu kuma in fita na yi hankuri to kin ga tun da aka kai ni wannan ɗakin nan aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na ina gan wannan kuɗin ɗakin da ya kare shekara da ya dai ishirin da biyar ni ke biyan kuɗin ɗaki da aka kawo ki na wannan shekaran da ya kare sauran shekarun duka ke ke biya ni ke biyan kuɗi. har shekara ashirin da biyar 26 years kuma in na ɗauki ciki to ni gari nike talla ankara fafajiyan ankara inda ban sani ba saboda talla ɗaya ɗaya dan yi tallan duba kaina in biya kudin asibiti in biya kudin ruwa in biya kudin laiti in biya kudin daki in kuma nemi abinda idan na haihu zan cire kaina asibiti in kuma nemi abin da ina haihu zan sayi rago in bayar a ce mijina ya sayi ai sunan ya kuma ba zan karya tsakanina da Allah cikin amma ba wanda ya sani sheni da mahaifiyana Allah ya mata rahama kana yin tuna yata guda da na ɗauki cikinta lokacin ina tallan wake cikin 83 zuwa 84 na haife ta wato ina talla cikin dare na dafa wake na kuda ya kama na kuma dafa wake na kuma aza wake ina tallan na na kuda saboda ina neman kudin da danje asibiti wai masu idona mm. na yi tallan nan ina jin nakuda na kai sakiyan cikin gari yanzu da nakudan ya kai inda ya kai she na aje kayan tallan na ce ma waɗanda muke talla na ce yanzu dai haifuwa ya kama kuma na yi tafiya tun daga cikin gari a Accra masallacin juma'a na da da aka fasa har babban kwali domin kudin da na rikan bai kai ni in shiga mota in na tena shot kuma shi muka dace wannan lokacin wani rigima ya zo an sa kefu cikin akra shi yasa da na je na haifi wannan yariyan zanin da na daura min su wata bushe wani zani green daya da na haifi yaren aka nade ta da shi aka bani na rika hmm. mahaifiya na dare yayi na zo gida ba ta kanni ba ta damu kun ta zo yawon nema na ta zo ta iske na hayo lokacin kuma ba waya ba waya ko akwai shi da medan sai ni ko akwai shi da medan sai shi sa ina kiran jama'a su kasu giva wato a gurguje akwai kuma karshen autana ban so in ɗauke cikinta ba saboda wahala amma Allah ya kaddara zan ɗauki cikinta ita ma haka na wahala na kudanta na yi tafiya tun ni boytan da kafa hamman probi polyclinic na je na haife ta ban da kudin lori da na haife ta karfe shida daidai magariba ita ko rigan da da sa zani ma wani dogon fosu haka na samu na sa ina tafiya ina futawa ina tafiya wata bayan gidanmu ana dafa da kunu na karbi wanda kunu in na gaji shan sha na haife ta nasi suka tambaye ni ina ka na ce wanda shi su suka kawo to a karbi da to wannan yariya diyan auta autana yau hafazan qur'ani Masha Allah. ta Zinat Rifka da ni da ita ke wa'azi yau a bisa kan talabijin. kuma ta yi su ta gama yanzu haka tana digirinta to shi yasa na ce matan aure na zamani a kuma ina son duniya su sani kama da nike gidan baban yarana in sallah ya kan ima mijina kayan sallah ima yarana ko mijina mai tausayi na. Shi wani aiki yake yi? Mai tuki ni direba ne. Kudin ina yake bi? Mata. Mata yake bi kuma ban taba faɗan mace ba. Har gobe bai mutu ba yana samun albarka amma mun rabu. Yanwan shi duka suna samun albarka. albarka. Mana ta ce in rufa ma mijina asiri don Allah ya rufa ma 'ya'yana. asiri kuma ina so mu san abu guda cikin gwamar-mayan wahala na yi talla na yi aiki coba na yi aiki ba kowane aiki banda sata banda zina shine ban yi ba na yi aiki sosai na wahala na gaji kuma na kai shekara daidai ishirin cikin duniya rayuwa na ba shekaru na ishirin ba kamar 20 years dangi sun reject na kowa ya an manta da ni kamar ni yariyan birnin Ghana ne ma Ankara ne wato kin shekara ashirin mm. babu yan uwa ko daya ta wurin uba da kowa kowa ba ko daya ban zuwa aure ban zuwa suna ban zuwa eh, da me za ni a ta sallan idi ina zuwa fosu ne in cire ma yara na kaya ni ma in cire na je na yi sallan idi na koma ya kamata in doki farati in je talla kuma ja idan na haihu yau in aka yi suna yau washe gari ya kamata in goya yaron je talla aka yi suna yau washe garin shi ya kamata in je talla Ba ki ciwo ba ki ciwo ba ki taba ciwo ba eh to shi Allah shi ke dora ma bawan sakaya gaskiya ban taba ciwa ma yara na masu ciruta ne an eh ita wanda na ce na yi talla na kuda na je na haife ta ta zo da ilolayi duniya tana asibiti aja ina kwance ni da kaina mai ilolayi ne na dauki ciki mm. ana shimfide ni maternity in zagayen duban duba na dan kwari shin son ce in zo cikin gari in yi talla don samu kudin da dan sai magani yaron kuma an shimfide su in aka zana magani in ba umma na ta bani kudi ba shan bar ma wani ya duba min yaron kwance asibiti in zo cikin gari in yi tallan doki kudin in je biya magani da shi ina son ki gwada min lokacin da Allah ya cire ki cikin wannan musiba lalle kin cika dangana to sai dai kash lokaci ya yi halin nasa sai ku biyo mu mako mai zuwa domin jin bayanin dangana Allah kuma ya ƙara mana dangana da wadatar zuci. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau a wannan makon sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda za mu ɗora a wannan hira da muka yi da kallabi dangana mu kuma haska fitila kan waɗansu batutuwa da ke ciwo mata tuwa ƙwarya. Kada ki bari a baki labari kamar yadda muke cewa kullum ke ma kina iya shiga wannan shirin. Muna godiya ta musamman ga abokan aiki Aisha Ma'azu a nan birnin Washington da kuma wakiliyarmu Hawwa'u Abdulkarim a ƙasar Ghana da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadinsu duka ni alheri ke cewa mu wani lafiya.